nawa ina fitowa ina magana kan tsaro menene ban ce ba me wani shawara ne ban ba gwamnatin tarayya ba a kashe 'yan ta'addan nan a yi kaza a yi kaza shekara nawa shekara uku ina cewa a kashe 'yan ta'addan nan a bi su a daina sulhu da su a daina kaza yanzu mutane duk sun manta da wannan maganganu da ne sai yanzu ne za a cewa maganan kuɗi ne ne magana na ɗaya kenan maganan asu mutane sun manta cewa akwai akwai jami'o'i na gwamnatin tarayya akwai na jihohi ka je ka bincika jihar kaduna kaduna state university sun yi yajin aiki ba su yi ba domin mun zaunar da su mun ce musu rigima ne tsakanin gwamnatin tarayya da jami'o'inta ba rigima ce tsakanin jihohi da jami'o'in saboda ka ba ruwanku da yin yajin aiki mun yi namu ba za mu shiga mu katsalandan a abin da na gwamnatin tarayya ba makarantun nan ba namu bane na gwamnatin tarayya ne ita ta je musu alkawari ta karya kuma an sha yin wa'annan maganganu amma mu ka bincika jami'o'in jiha sun yajin aiki ba su yi ba domin ba su da matsala da mu mutane da suke so kowane abu a shiga katsalanda a tsarin mulkin ƙasar nan akwai ayyuka na gwamnatin tarayya akwai ayyuka na jihohi na jihohi muna mu. kuma maganar tsaro suke da sojoji suke da eh, 'yan sanda mun gaya musu abin da ya kamata su yi domin mun san matsalolin mun fi su kusa da matsalolin wasu ba a yi ba misali a jihar kaduna an kai hari ga jirgin ƙasa da yake barin abuja zuwa kaduna watanni kafin a kai hari na mun rubuta wasiku mun ce a daina shiga jirgin nan da daddare na mun rubuta mun rubuta aka yi banza da shi sai da abin ya faru aka fara yi eh, lokacin muka fito da takardu muka ce gashi ga abin da muka yi saboda ga wani suke cewa wai gwamnoni ba su yi wannan ba su yi wannan ba na farko ba su san meye gwamna ba na biyu ba su san meye aikin gwamna ba na uku ba san me muka yi a bayan fage mu je mu ba da shawara mu yi roƙo da sauransu ko wannan na canjin kuɗin sau nawa muna zama da shugaban ƙasa sau nawa muna zama da gwamnan eh, babban bankin najeriya da muka ga abin ya kai tura ne muka ce to abinda kawai ya rage mu kai maganan nan kotu abin da mutane kawai suka sani ke ba komi da kai tsakaninka da shugaban kasa ko da gwamnatin tarayya za ka fito ka ga ma 'yan jarida amma duk wanda ya ce gwamnoni ba su damu da abin da ke faruwa a kasa ba sai wannan wallahi eh, sun mana rashin adalci kuma allah ya isan mana abin mamaki shine da 'yan jam'iyyar apc suka je kotu 'yan jam'iyyar pdp su suka je suka ce suna ba gwamnatin tarayya goyon baya a ci gaba da ba mutane wahalan nan ɗan takarar jam'iyyar pdp shi ya fito ce kara ƙara lokaci domin mutane su ci gaba da zama cikin masifa saboda haka duk wani mai hankali ya san wannan tsari ba na jam'iyyar ba ne ba na gwamnatin apc ba ce tsari ne na wasu ƙalilan da suke son su kawo tashin hankali a ƙasar nan domin sun nema sun rasa kuma suka dukunkuna munafincin suka sayar ma shugaban kasa kuma ya hau bisa mun yi iyakan kokarinmu mu nuna mishi ga yadda abin yake da muka ga bai yiwu ba shine shi yasa muka je kotu babu wanda fi ba wanda fi son buhari kamana duk cikin gwamnoni ba wanda ya daɗe da shi kamana amma ni na jagoranci haka domin ni abin da yake gabana shine in tabbatar mutanen jihar kaduna ba su wahala ba sannan shi kan shugaban kasa in kare mutuncinsa ko ya sani ko bai sani ba shi yasa muka je kotu kuɗi na ƙasa ne kuma shugaban ƙasa da eh, babban bankin najeriya suke da daman su buga kuɗi su ce ga gashi amma babban kotun koli na najeriya supreme court sun riga sun ba da shari'a cewa ana wannan shari'a kafin a gama shari'an nan a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi sai mun ce ga mai gaskiya ga mara gaskiya cikin wannan ƙara da jihohi suka kai amma gwamnatin tarayya ta biris da wannan magana aka yaudari shugaban ƙasa aka sa ya karya doka ya maganganu wanda ba su bi doka ba kuma kamar yadda na ce mu gwamnonin apc dole ne mu kare mutuncin shi shugaban kasa gaba daya ko ya sani ko bai sani ba shi yasa muka fito muka ce ga abin da babban kotun koli na najeriya ya ce saboda haka mutanen mu su ci gaba da amfani da kuɗin nan kuma dokan central bank babban bankin najeriya ya nuna cewa ko bayan shekara ɗari ka fito da tsofaffin kuɗin nan za a baka ka. dokan kenan ba wanda zai iya canzawa shi kan shi ba zai canza ba abubakar malami zai iya canza wannan ba wannan dokan ƙasa ne kuma alkawari ne da kowace kasa ta ɗauka har duniya ta tashi in ka fito da tsohon kuɗi ka kai babban bankin kasa na kowace ƙasa za a mayar maka da kuɗinka so masu cewa wayan suka ɓoye kuɗi su ya zama banza ba su san doka ba ne abinda kawai muka fito mu yi kenan mun ba ah, goyon baya ga abin da babban kotun najeriya ya faɗa kwarai mun san zagon ƙasa ne mun ma san wayan suka yi zagon ƙasan kuma insha allahu ranar asabar talakawan najeriya za su nuna musu za su aika musu da babban sako domin kowa ya gane wannan zagon ƙasa ne aka yi mana aka yi ma ɗan takarar jam'iyyar mu kuma idan allah yadda yan eh, takarar najeriya sun gane haka kuma za su mayar musu da martani in allah yadda litinin mai zuwa litinin mai zuwa idan allah ya da asiwaju bola ahmed tinubu shine zai zama shugaban kasa mai jiran gado na najeriya domin talakawa sun gane zagon kasa ne kuma za su mai da martani insha